uwaɗaka saboda a ce karama a uwaɗaka yake gadon ma sai dai a yi miko gadon ta wundu na fata an gane dole ya zama ya fito da shago haka mu'amala da jama'a ba ita ke sa jama'a su rena malami ba sai in malamin ya wulakanta kanshi ta hanyar sun gane tarbiyyar da yake ɗorawa ba a gaina yana yin ta a cikin kasuwancin shi ko a cikin mu'amala ba sai su rena shi haka ya kamata ku kiyaye waɗannan maganganu da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawo yana shiga ko ina kuma yana umarni da kyakkyawa yana hana mummuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ta wuce ne sai aka ce mata ayin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta je kofar gidan annabi sai bata samu masu tsaro ba wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da gate man ba shi da mai gadin gate ba shi da protocol officer ba shi da kaza ba shi da kaza me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai dau duniyar a bakin komai ba to kamar yadda nake cewa wannan a can baya idan ya zama yanzu mas'ala ce ta tsaro ita ma wannan ba laifi ba ce amma in ya zama mas'ala ce ta girman kai ba za a ganka ba sai an cika fom kaza sai an sa hannu a wuri kaza sai an ɗauki hoto sai ka yi jira na awa uku saboda kawai a nuna maka ka zo gidan akrami to wannan kuma ya zama wata hanya ce ta girman kai wadda bata halatta ba da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bata san shi ba ma'ana tana kawo uzuri ne shi yasa bata bi abin da ya gaya mishi ba malamai sai suka ce wannan dalili ne akan bai halatta miki kiki karban gaskiya ba sai in kin san mai gaya miki domin ita gaskiya ba ana sanin ta ne da mai fadarta ba ana sanin ta ne da ita gaskiya ce yaushe za a ce musulmi yana sallah yana salati bai san cewa ittaqillaha wasbiri gaskiya ba ce sai in ya ga waye ke gaya mai yanzu ta zo ne tana cewa to na yi haƙuri ai ban san ka bane wai wai wai wai na tuba na haƙura na haƙura yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamas sabru inda sadamatul ula hakuri a karan farko sanda musiba ta girshe ki a yo bayan kwana bakwai dama zaki ki ci gaba da kukan ɗanki ya rasu ko mijinki ko babanki ne ba dole ki haƙura ba an yi miki rasuwa bayan wata uku sai aka da aka samu kin yi shiru a wancan kin yi haƙuri sai kika ce na yi a ƙarya ne da ba baki haƙura ba za ki ta kuka ne hake ma ki mutu amma so ake sanda aka zo aka ce miki wane ya rasu a lokacin ne zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙura ki mai da al'amarinki ga Allah idan kuka gane wannan na daga cikin bid'ar da mutane suka ɗauko a yanzu da son zuciya shine a gaya musu gaskiya ba za su bi gaskiyar ba har sai in sun ji daga wurin malamin su ne ko sai in daga wurin kungiyar su ne ko in daga national headquarter ne ko in sai sun ji daga wani ne na'am idan ababi ne na tace ilimi sai ka ji abin da yake kana tantama saboda irin waɗannan mutane an san su da rashin tace ilimi sai ka zo ka tambayi malamin ka ala gafarta malam wani hadisi ne na ji wani ya faɗi yana wa'azi to shine na san cewa wani lokacin baya damuwa da tace irin hadisan shi da yake kawowa ina gaskiyar wannan hadisi ko ina ingancin shi to anan babu laifi akan asali ba ka ki karban magana bane sai dan wani hali da ya bayyana daga mai maganar na yakan yi ƙarya ko yana kawo abin da ba daidai ba to sa'an nan wannan hadisi ya bayyana mana ashe ba dukkan haƙuri ake samun lada ba sai haƙurin da aka yi shi a halin da musiba take da raɗaɗi ko an fahimta jama'a a halin da musiba take da raɗaɗi a lokacin ne ake haƙura haƙuri ya ba da lada a sami ladan shi amma bayan musiba ta huce da tsawon lokaci sai kika da kika ce kin yi haƙuri yau ai dama dole ki haƙura ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara a nan insha Allah ta'ala dan da wasu tambayoyi sai a dan samu a shigar da su kafin mu tashi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum na'am

to malamai dai sun yi fatawa da farko a kan cewa yin sallah bayan rediyo bata halatta ba wannan fatawa tana nan mai fiƙi suna yi isharata a mujalladi na farko shine ana sallah a masallacin juma'an garin ku sai aka sanya kai tsaye kina jin murya sai ki tsaya a gida kina yin sallah ko azhar ko idi bai halatta ba amma abin da ake magana a nan ga masallaci nan wannan katanga ce ta raba da wannan gidan sai mace ta zo ta bi sallah wannan sallah ba a cewa matsayinsu ɗaya da sallar da za ta bi a rediyo domin mun samu hadisin asai da aisha wanda da ita da asma'u suka yi sallah a cikin ɗakin ita aisha ɗin abin da ya raba ɗakin da masallacin shine garu wato katangawar da ta sha makance tsakaninsu don haka ba ɗaya ba ne kuma ai ita mace ce ya halatta hakan ɗin za ta yi amfani da sauti ne idan muka koma ta wani ɓangaren kuma sai mu ce gaskiya ne Abin da ake so a masallacin ya zama mace ta shigo cikin masallacin hatta irin abubuwan da ake a wasu masallatai ba daidai ba ne a ce an gina wata katanga ta sha makance tsakanin inda maza suke da mata suke ko kuma a ce an saki labule kamar da mss suke da sauransu a'a za su tsaya ne suna daga baya maza suna daga gaba sai dai su in an zo an ware musu sahu to daga baya daga hannun dama za su rinka ɗaukowa suna cikawa in sahun baya na ƙarshe cika sannan sai sahu mabi da shi kamar yadda su kuma maza daga gaba ne za su rinka yiwa insha Allah ta'ala sannan ga hadisin ummu humaidin wanda hadisi ne hassan al-imamu ahmad ya ruwaito shi da baihaqi yana tabbatar da cewa mace ta yi sallah a cikin uwarɗaka ya fita a falo a falo ya fita a tsakar gida ta a tsakar gida ya fita ainihin yi a masallacin lungunsu ta yi a masallacin lungunsu ya fita a masallacin anguwarsu waɗannan hadisai sai ne babu laifi akan suna nuna mana falallar ta yi sallah ɗin a gida to amma an kuma ta zo masallaci wata sunna ce ana mana ishara akwai hadari kwarai da gaske a garin nan saboda haka za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah